Allah ya tsarkake amma duk mai mataba to da ya taba annabi kamata ya mutum ya san yana da mataba ko kuma wani bai san yana da ita ba sai an dan taba sai ya duba mu dube ce kai shaudiya na yana da kai <laughs> an to shakshikiya Ya suratul qalam nun ko ku duba ba Allah ta'ala ya rantsuwa ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bime wa ya ce da annabi mahaukaci kaga tsogana annabi a gai wanda kawai ya jawabi ya ce manzo Allah mawakaci ne jahili da abin da yake faɗa ƙarya ne da Allah ta'ala ya tashi mara raddi me ya siffanta wannan mutum eh me ya siffanta shi duk wata mummunar siffa ya kawo a gani ko ya ce masa an gane za malin wa mani da sauransu ya siffanto shi irin nan otillin ma da zalika zanimin an kana za malin wa banin sana simuhu alal kurdum za mu yi masa alama a kan hanci za mu dan moka da hancin sa inda ka ji dadin taɓa shi ya rasulullahi <laughs> an lura to guduwa ba an faɗi sunansa shi ma da munafunci ya fito ai ta bayan gida yake abubuwan da yake ba a kira sunansa ba dubi suratul zilzali Allah ta'ala ce da manzo Allah ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ko ka gane min mutumin da yake hana bawa lokacin da zai sallah shi ma ba a faɗi suna ba yanha abdan idza salla ara'aita in kana alal huda aw amara bi taqwa alamin alamin anna allaha yara kalla ce bashi la illa ta yantahi me daina ba yace to la nazfa an bin nasiya shi ma za mu riko da makwarkwadarsa kaga nasiyatin kadiba muguwa kwakwalwa muguwa makwarkwada Me karya da annabawa kadiya mai sabo falle da unadiyahu ya kira sojojin nasa sai na da'o zabaniya za mu turo zabaniya wanda ba a gani mu ma ci gaba da sallaka muhammadu rasulullah waye ya na annabi ya sallah ta gaba a kawo suna ba ana amma an san sarahatan ya ce ya aiko da manzo Allah aje a gaya maza yan duke duken da ba na son ganin su daga yau kan kara jin an ce wani salawat <laughs> to kuma ba ku yadda ba kenan sai kun faɗa din an lura Allah ya siffanta shi amma wani can har wala suratul tabbat yada to ku ji fa Allah ya kama suna ashe ana iya kama suna za a raddi in ta kama in dai mutum ya shiga dan kama to sai an kama sunansa amma za raddi Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab bai ji tsoron ka a ce da annabi ya yi hauka ba ya zage uwan babansa har da kama suna ai Allah ne ya saukar da ayar sura gudun kusin da guda kuma akan kanan babansa ba wanda har baiwa ya yanta da aka haife ka amma shi kake zagi yau lalle wannan addinin naka ba mu san shi ba ashe ba ka da hankali to yanzu ka ce da wannan ba hankali waye ya hauka na'am inda aka ce tabbat ya da abin rahabin wa tabba ma agana an humalu wa ma inda aka ce annabi ya hauka ya yi kunya jama'a waye mahaukacin haukan ba ya zama waye ma gaji shi ma bai da ilimi Allah shi ma Allah bai da majamala uwan baban mutum amma ka sauka me yi? annabi ya taɓa, ya wulaƙanta, ya karyata shi ce abin da ya zo shi duk ƙarya ne ashe ba abin da ya bi girman sako a wajen Allah a ƙaryata mai isar da sako lokacin isar da sako a ƙaryata ayar Allah lokacin da ta bayyana ana so a cuci al'umma ko to irin wannan zarewa ce ta ubangiji na ta taba muka dirawa kan da har sai muka ji har har jigai <laughs> irin wannan zarewa ce inda zarewa ne da hauka to ga inda muka koya saboda haka mutum zai raddi yawa Allah raddi to ai to wannan kuma kai ka faɗa ni ne ma <laughs> ita ma da akwai na ga wani ya ce shi wallahi bai taba ganin bai tsaya ya kalli mutumin sosai ba sai da ya je kalla ko ya ga kai eko eh, haka ne an lura to kaga nan ma ashe ba kare akai ba kenan inda mutane yana duba su zikiri ne yanzu dan je ce kai na zo wannan yanzu wa shege ne ko akai kallo nan <laughs> to da harshen mala'iku muka yi da harshen kan ce da harshen Allah a ce na ji gaba ko to bari ce da harshen mala'iku ne ake ka kiyaye mai faɗi da harshen mala'ika ko da ba a gane ka sosai to in ya zare wannan sikiratin din sai ya fito da kai fes sai a gane to kuma misali idan wani ya isa ya soki malam zai ya ce masa mummuna mana ko ya ce in yi fara'a bai da kyau ko to wani fa in yi fara'a ya san raƙumi ne yake dariya <laughs> okono oh, <laughs> to haka kawai haka kawai muna da abin faɗi dan ka ya faɗa sai maki faɗi saboda ka ya faɗa da Allah ya haƙuri hmm, haka nan miki haka nan miki in dai zai ne a akwai matsala gara ma ku gaya musu zai yana da mahaukata sai daina taɓa shi yawwa sai dai in dai wani hauka ne kuma ga inda muka koya yawwa suratul alaq da ara'aita allazi yana akwai wanda ai ba ma suna mu ma ko amma mutum ya fito sarahatan a fili mu ka zama fito sarahatan in ya gada ma ya kai na san lokacin da wani yana ma gwamna ne ya zagi annabi ko hmm. muka fito muka yi masa faca-faca wannan masu su da yake cewa? idan ba a taba kama shi ba. to ka zo ka kama ni mana ko idan ba a taba kai sai ka ce eh na fito na ce ma an kama ni an rike ni guri kaza an tsare ni gu kaza na je gu kaza daga sauka a mota za mu wuce an tattabken mun wuce mun je <laughs> an lura an saka mu a cikin wani dan kutu an rufe an narga iyayen da ake so an sake mu kuma kace ba a taba kama ba so ai masu gawa sun sani kuma da mun budo sai mu ci gaba da abin da muke ta mala ya kuma ce ko cikin rami ko saka mun daina ya kofa sai mun leko mu ce ku abun nan ya yi azzalimai ne ku ka gani to wai saboda sun yi zubi a cikin mu sun dauka wannan zubin zai zuba mana da cajin da aka yi mana abawa cajin na yana nan alƙuran in kuwa ga yi jiro to malam zazzaki ne mana stop amma da kansa ya fito ya raddi raddin da ba mu taɓa jiya wani mutum ba ba mu taɓa ji sai ya raddi irin wannan ba kai dan kayi ridda sai ka ce mu ba za mu yi riddi ba a laji ya haƙuri ya haƙuri kuma duk abin da ya same mu ba ruwanka to kaga lokacin wannan gwamnan da ya taɓa manzan Allah shi ma ai haka akai muna daren masa aka ce inna lillahi ka ji mahaukaci eh, ba shi ai kaza kaza gurare daban-daban in na gaya masu da suke surutu sai ka sha mamaki lokacin waƙiyan Buhari la'anatullah alai kamar da nake cewa muna koyi da Qur'ani ne lokacin da muka hanya haka hanya take mun faɗi sunan buhari saboda me ba mu bincike ba amma da muka tabbatar shege shine yana ma kaduna ashe dan iska eh muka ce buhari allah ya isa muka yi janar bako ko da manya-manya sannan muka zo muka yi ya ma sunansa mugu dan liti mugu ai suna da zafi ina ko wani ce ya rantsi da allah a ɗaki ya kulle ɗakin a ƙarƙashin gadon matarsa ba zai iya kunna wannan waƙa yana ji ba a <laughs> lura to kaga shi irin nasa kenan to su ma mutane suka dinga yawo ba mu da mu mujamala wannan abun da kuke ai sai ku jawo a ƙara waƙiya a ƙara waƙiya a kan wa wa ya rage mana bayan waƙiyar zaria da kwana uku wa muke da shi wa kake da shi da za a taɓa maka kake tsoro ka a taɓa shi ka ce ka abin nan wani ma Allah ya ɗauko cajin sai ya yi waƙa tun daga wani gari sai ya zo wajen wasu bai san an kame su ba kuɗi aka ba su bayan waƙiya kuɗi aka ba su bayan waƙiya a gani ko kuɗi akwai ɗan uwa ɗan zamfara ne da wani ya kira shi daga nan garin kai ka san ka kira shi ka ce masa ya zo ya karɓi dubu ɗari uku ba fa da kai nake ba kai na gaba na shi wanda nake faɗa ɗin shi ya sani ka ce masa ya zo ya karɓi sati biyu ba ba a yi ba da waƙiya zaria sai ya kira shi wai ya zo ka karɓi dubu ɗari uku ya ce na mina na ka san ba zan bari ya ce a ah, wani ɗan tallami ne aka bai wa mawaƙan harka saboda an ana fama da daɗin rayuwa shi ne aka zai ce tuni yanzu da muke cikin waƙi a jagab haka ko da yaushe a iya kashe ni yaushe zan karɓi rancen dubu ɗari uku ce ah, ka gane ba farance ba ne ba ka aka yi ce yanayin nan da ake ciki kuma idan ya je aka samu matsalar kasuwanci ko sun lalace za a ƙara ma wasu haka ba su gaya mawaƙan harkan bayan waƙiya in sun ce mutum ya ɗaga ƙur'ani ya ce ƙarya ne sayan su aka yi aka hana su ce ka tafi kan sai kaji da yake ƴaƴan marasa kunya ne sayan su aka yi dubu ɗari uku mu je kotu mu zo muku da wanda ya faɗa mana wanda kuka kira ya karɓi dubu ɗari uku ya ce bai so shi dai a bashi dai da zazzaki ɗinsa to kuma shi ne kuma duk waɗannan 'yan ƙungiyar su ne ɗin sun zuba yan kungiya fa a cikin mu ya ga mutum zuru zuru kamar wani da gaske ai salama da yaye akwai wani ma haddara wannan sa wata na suna waya da wani wai shine fa yake ce kai za a wani abu Abuja ina tausayin yan buraza su ne ba suke jagorantar mutane kun ga lura wannan magana yau wace ai kai ina tausayin yan shi'a da ni fa A Abuja kuma suna wuce gaban mutane sai abokin na sai ci ba ya zaka ce yan shi'a kai ba ga yace a ni an business dina kawai nake <laughs> lura ba wata magana ba a so a faɗa bari mu bata iya nan ma to amma dai dan siga ne koya muka in dai raddi ne a wajen Allah in kuma hauka ne to ka fara cewa da da dash an lura amma mu kam in dai sai ne hire shi ne ce mu bari yawa ba mu damu yanzu sai da ce kai saboda hauka ya ake musu haka in ce to ina neman afuwa an lura kamar yadda malam yakubu yake cewa da mu bari a dau makami a yi baragada gara mu ce ba mu yadda ba shi in sai da ya fito ce me yasa muka yi haka mu nemi gafararsa mu ce ba mu san kun ce lokaci ya dau maka mun ba amma lokacin yayi yawa to aika wani ne ake ta faɗa na malam yakubu ya ce ba za a dau maka ba ko to mu ma haka ne yalla nan tsaye da Allah ba za ku san soyayya mu bai kun taba sai hauka kuke kare soyayya hmm. ba matsala a ji gaba da haka a ji gaba da gashi in ji mutane ko yawa shege kawasa ga an ce mana a hadisi ma Allah sunna san karanta laysal kabaru kal iyana ko muayyana labari bai kamar gani ba ko to wanda ya gani ya ji ya yayi batu ga abin da aka yi maza amma wani wawa ya bude baki ya ce wai ƙarya yake ko wannan magana ta zagzaki wai ƙarya ta yawa Allura to akwai mumara da ta wuce wannan jayayya da ayar Allah shine mumarati to shi ma mutum ya kiyayi wannan irin mira'i ba mun yi babu mira'i ba to shine mumarati anu da la'anta inuwa wa gairu zalika da wani wannan allura ila wani ya ce to ayo a cikin waƙar da kai da kai wa mai baki ko ai ka la'ance shi ka zage shi ko lokacin da aka yi waƙiyar zaria wayannan mutanen duk da su da shawarwarinsu ne su suka saita sojojin Najeriya su suka sauta wannan dogon mahaukacin Buhari da sunan sunna ya yaƙe mu muna mabiyan imamu Ali salamun la'alai duk abin da aka yi mana su ne suka ba da umarni su suka zuga da su da kwama shiyoliloli an lura kuma ai ba su muka fara taɓa ba ko hawan da yake cewa shi shi'a din ne mu ba ruwan mu ba wai dan yana sunna bane dan ya taɓa mana jagoran mu ne tunda ko shi a kake in ka taba mana jagora <laughs> za mu sa kafan dama mu harbe ka ko gwagwarmaya ka shigo ake da kai in dai aka taba mana jagora <laughs> to za mu yi mai mai da kai baya za mu kofe kai mun zaunar da kai mu irin zaman nan da ake yaro mu zama da kai Abbas ya kama ka in dai zaka taba mana jagora da haka ba tun wai yana izala ne ko yana ahalin sunna ba ko tambayi waɗanda suka ce su yan shi an neman da suka soki jagora ya muka karke da su ina su ulzazu dila eh ina batun eh, shi a ko dss hmm. wayannan da suka wani shirin gidan rediyon nan na ya sunansa mushan mushan nake cewa ba mushan ba mushan rediyo hmm. to ku tambaye su ku ji labari mana da suka taba mana jagora ko me kake yi mun Allah ya kiyaye ina na faɗa wani ya ce kaza ko ai ko da ina ya sauki malam zakzaki sai mun taba yi ai dai ƙarshen shi a gina go ko marja'i ne ya ja da malam zanjaki ya masa katsalan da sai mun taɓa shi ne wani mutum kama an buɗe lebo <laughs> ko <laughs> to irin waɗannan abubuwa shi ne muke magana a kai saboda haka ba dan yana wai izala ko yana wai shi'a sunna ko mutum yana soja ko harka mutum yake lokacin da wasu abubuwa suka rinka faruwa musamman masu ci a ɗau makami da muka dora musu wannan fa babba ne a harka na ce to an haka ne mu yasa ba har adalci ba me ya mamancin abin da ya yi da wanda Buhari yake yi ai duk ɗaya ne to yanda za mu tunkuɗi mai bindiga kuma wani ya zo ma shi da ma bai da komai carbi ma bai riya ko to kuma komai komai mutum ya taɓa mu inda za ka taɓa mana jagoran mu to gaskiya sai inda ƙarfin mu ya ƙare sai inda basiran mu ta ƙare duk abin da muka sani sai mun harboji ba ba ba ba ga garɓi na garɓa da ba ya garɓa ba kuma gabari zaman mu lafiya da kai to ka kyale mana jagoran mu tunda bai taba jagoran kowa ba amma in dai za a taba to mu akan zagzaki ba mu shakar uban kowa ko uban gari an lura yawwa to saboda haka mutum ya daga a hankali ka gani ko to shine to saboda haka irin wannan kenan to kaga babu aibul lisan yawa ina kawo ne akan cewa me yasa aka tsine masa an tsine masa saboda su suka sa aka kashe mu kuma su suke karyata jagoran mu bayan sun kashe Allah ya raya sun yi duk bala'in da za su yi bullet din ma ba na musamman ne kuna ji hasar ya ce dalilin da inda yake mai madara ya ce ga abin da na ce hasar ya ji ya ce dan Allah haka na ce kai na ji sausan sai da ya ji yana tambayar yan uwa ko kun ji ya ce kaza dan Allah haka kuka ji na ce ga abin da na ce amma shi ya ce kaza hasar ya ce to kaga in dai kana da hankali ka san na fi ka hankali kuma na fi ka ilimi na addini kuma na bi ka a boko ka san ko ba zai yi in yi magana ta hauka ba ba zan yi magana da ba ta da fa'ida ba an lura to haka ne haka ne haka ne mun ga da mu magana wa yanda suka yi mana wannan magana su ma masu surutai an lura to saboda haka wannan shi ma a ƙarshen koyarwa Allah ne man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam ko khalidan biha wa gadiba Allah alai wala la'anahu wa adalahu azaman azima ko na dan manta ayar mare dai amma a maimaita man qatala mu'mina mutan fa ja'ahu jahannam khalidan biha wa gadiba Allah alai wala la'anahu wa adalahu azaman azima to wayannan muka dauka muka yi amfani da su ko mutanen nan su ne aka yi amfani da su zai kashe mu kuma an ce mana duk wanda ya bada gudunmawa wajen kashe mutum tare da shi aka yi kisa amma mana tuni ke cewa ko da da harafi ɗaya ka taimaki makashi ya kashe mutum ko baka ba to su ko fatawoyi suka dinga bai jahilan sojojin Najeriya wai addini suka yi kuma yanzu sun kashe mu Allah ya raya mu su ne yanzu za su zo su yi mana haukan banza su da suke da abun faɗa don mun musu shiru su da suke da abun faɗa don mun musu shiru nasi aya da hadisi waɗannan mutanen su suka kashe malam zazzaki Allah ya tada shi kuma dan ya faɗa aya da ta tabbata shine zai wani buɗe bakinsa kaman kwatar abatuwa yana na ƙara ya ce zai hauka ku ce oh, an taɓa yi an ci mutunci an ci mutuncin nasa ani ko to wannan Allah ƙalla wannan shi saboda <laughs> mun karanta a fatin lisanin ko to shi nasa lisanin din ne masa abin da ba daidai ba amma mu aiki muka yi a inda ya dace me yasa ka zagi wanda ya ci mutuncin malam zai ko a kabari zan ga Allah ga dalili haka kai ne an lura ka san wani bawan Allah da ya zo ya yake cewa malam yaqubu ne yake hana shi wasu mutane suna wani abu sai wani raddi malam yaqubu ya kira shi ce kar ka ƙara irin wani ce akar maka lawo ka taɓa ce an soka ka taɓa ce an soka ka taɓa kira na gaje in soka ko ka gaya mata falala ta mai ƙaunar ka malam yaqubu ya shi ce haka kawai kaga Allah ya sa mun san ka ce eh to duk wanda ya taɓa ka wallahi tallahi na ke tashi mala yakubu sai kama kuka sai kama kuka ko ba lura ba to ita soyayya haka Allah yake sa akwai rijali zagzaki suna nan a boye kun yarda da imanin su ba ku yarda da shi ba in kuna so ku san su ku taba sayar ko da wasa ko da wasa daga jikin shege ashe da gaske yake an lura haka za ta ce an gani ko to wannan shine alal akalla kaidar mu bari mu wuce dalilin da yasa mu muka la'anta muka zage shi kuma da abin da muka faɗa ba abin da ba haka ba a jikinsa ko yawwa amma baka sani ba da ka duba gaje je ka kuma haka ne ba yawwa to shine adu an afatil lisani a sharɗanta mata ne santar aibubbuka na harshe shine afatil lisan aibubbukan harshe almuhlika wanda take halakar da ma'abutanta kalgiba giba tana daga cikin afatul lisan wal kadhib ƙarya tana daga cikin afatul lisan namim annamimanci yana daga cikin afatul lisan wa suka yana daga cikin afatul lisani wal mamarati jayayya ba gaira ba saba yana daga cikin afatul lisani la'an, tsinuwa ga wanda bai cancanci a tsine ma ba yana daga cikin afatul lisan wa gaira daga da wani wannan kasan kila wani ya ce la'an har kuna cewa Allahumma la'an qatalatul wazani ko mu muka la'ance su Allah ne to yanzu misali in wani zai mana gyara in muka ce Allah Allah ka tsina yazid dan muawiya ko idan ka sa ya ya imamu husaini kai ka jawo da ko ai muna cewa Allah ka tsinewa ya zai da dan ma'auya kun gani ko jahili ma hukaci wai tsine masa yake alhali yana da masoyi to tsini ya imamu husaini kai ka jawo ta haka ne to me mamanci da mutumin da ya soki malam zagzaki in ka ragargaza shi in ya ga dama ya ƙara dagowa hmm. ko bai ga yadda kakanmu yawa amru bin abdul wuddu ba to mutum ya ƙara ɗagowa ɗin mana yawwa mu yayan mai kai hari ne abin tausayi an lura imam wani ba a an ya kai hari sai an tausaya wanda ya kai hari to mu yansa ne in ka taɓa mana jagoran mu wallahi tallahi za mu kawo ma hari kai ma amma zaman lafiya in ka gama haka zai ga ko dan yatsa aka sa mana a baki ba za mu ciza ba an lura amma ne za ta mana jagora mun iya cizo mun iya harbi amma fa da kafa ba wai da kai ma da baiti miki harbi hmm. dan kasan jahiliya yadda zaka ya ta bindige shi ta ce ai kwanan nan ana zargin ya ci mutuncin malam zagzagi kuma almajiran sun ce ba su yadda ba a mu da baki ne yayi mana kuma da baki muke kuma malam zagzagi bai taba cewa mu kashe wani mutum bai taba cewa a dau mataki na makami akan wani mutum an kan mutum da makami nasa ne kuma wani ne suka turo shi da shi shi yasa ma duk wanda ya kato bara in suka turo mutum a cikin harka in yi ka tobara da sun ji nasu ne ya sai rufe abin amma in dan harka ne na hakika ya sun bayyana to amma in sun san nasu ne sun san in suka bayyana shi ma zai gaya musu kuna bayyanawa yanzu shi kenan kun tona mana asiri dan aikin da za yi muku komin baza ya su shiru akwai yana su yana sun aida suka ka tobarori kala kala amma duk sun danne saboda me daga su tonan asirin su ne amma inda wani dan harka ne na gaske aka je yi kisan kai ko ya yi kaza ya yi kaza da yanzu sun tona a duniya amma ba za su faɗa ba da yake akwai amana tsakanin su ko ba ku lura ba to irin wannan to saboda haka idan ya zama tana cewa jahiliya ta je ta kashe malami ta ga dubu malam albani ko Allah ya ji kansa ku duba abubuwan da ya rinka malam zagzagi ko amma mutanen suna kai hari sai kashe shi suka wai suke nema su dan farawa harka wai yana yawan zagin malam zagzagi to kaga shi darusa inda bai gane ba ana ba su kwangila su soki malam zagzagi kuma a zagayo abin da ke su tunda da ba su da amfani kuma sai a ce za a dafa mana mu kuma ya ta ki dafuwa don malamin bai umarce mu da wannan ba inda ko malam zagzagi yana umarni da irin wannan ta'addanci to da yanzu ba wani sauran babban azalimi a Najeriya billahi ladhi la ilaha illa huwa inda malam zagzagi ya ba mu umarni mu kau da duk wani wanda muka ganin matsala ne a ƙasar nan ne daga waƙiyar buhari zuwa yau da yanzu ba sauran wani babban azalimi a najeriya kuma su sun san haka ne wallahi su sun san haka ne ashe ko bai kamata su zargi malam zazzaki da da kai ganin mu nan kai akwai hikimomi kala kala kuma gurare daban-daban ana haɗuwa da ku ba wani mutum kuma mu ba mata mutum bai kan mulki inda umarnin za a ba mu go ka san lokacin da wane ne ma ni koyi wani isganci ya ce ya da daga baya kuma yana jin tsoron yan uwa ya sai da ce banza huhu ma'ahu in muna son mu taba ka tun kana kujera zan mu taba ka ai to wannan magana sai da yake faɗa ba fa ƙarya bace na rantse da Allah idan sai umarninsa ne a kai hari kan wani mutum da yanzu din Najeriya ba wani sauran babban mai mulki duk wannan kusoshin matsalolin na arewa da na ma kudin gaba ɗayansu masu faɗa da addini da umarnin malam zagzaki ne a kai wani mutum hari su ma sun sani da yanzu duk ba su wallahi amma ba haka bane tarbiyyar me yake yi ko baka lura ba da kala da ta inda ka bullo in kuka yi hauka sai mai muku hankali <laughs> an lura in kuka yi hauka sai mai muku hankali a gani shi ba ya wai bullet din da sai da ya faɗa wai bullet ya ce ba ƙarya ya ba aha amma da baka ce nungun naka da kai magana da shi yayi kama da dubaranka da Allah dubura tana da saiti ai duk abin da ya tafi fitowa yake da ciki to to kuma ya zama hissan wa ma'ana ganin ido da kuma aikin da take dubura ce to kuma ku ce ba za mu faɗa ba ya je waje Germany a gyara masa <laughs> lura to dada waɗanne Allah da kalla a dan misali ne muka kawo to Allah ta'ala ya mana maganin makiya na ciki da na waje yawa su kuma na wajen in za su daina to su daina amma dai lalle mu wannan rayuwar tamu ba ta da amfani in dai har za a taɓa sosai da a ce mun kyale wanda ya taɓa ka Allah ya gwada mana wannan ranar yawwa kada Allah ya gwada ashe mu ba ƴaƴan malam turu bane ko yawwa an taɓa wani abu wanda nake muku da har na shiru kuma su mun nan wanda aka ce yayi baiti ya ce Uzair Badamasi ne yayi wai na ce da wani malami birin buri daga cikin manyansu ne wani ya yi baiti ya ce ga yanan Uzair Badamasi ne yayi <laughs> malam turu ga amma ga baiti nan <laughs> wani ya dora ya ce ku ne kukai na ce wallahi ga magana ni ma yanzu nake jin wannan magana ce ok haka ne to amma wannan maganar da suka yi shi wancan da yawa wannan abun ba zai hana a yi masa raddi ba kai da gumi ya gama ne an lura to kuma haka kawai guje wai gaza gaza gaza kai mu ma almajiran malam turu ne bai kare ba turu na nan <laughs> an lura turu na nan yawa ya gumba ba hankali ya alquran ma sana da ala muhammad wa ala